dole za mu kai ni international ko su so mu ko sun ki za mu ce ni ubansu a yanzu mun girma ba ta su muke ba ko sun kira wayar ma ba ma dagawa a lokacin tsanani ba su kula ba nasara da dadi kano zuwa maradi mu ake ta amin yana da dadi arewa ba wasa mun shigo da karfi komai yana tafiya ga mu nan asali bela bela Sajan Kunzugu. Wasa. kaga yanzu shekarar da muke ciki shekara ce ta talauci ya wajaba kowane gida ka je talauci dama masu arziki sun gudu sun bar kasar saboda haka sajan kunzugu kowaye ko dan gidan ku ne kowaye yayi laifi bai yayi bai laifi ba kawai in ya fito ya kama shi ga wani ga wani na yana zuwa ba tare Hey, Gaɗa ni na yi oga. Ya aiki. Alhamdulillah. Allah bai ko nokin babu? Kana da tintec permit? Ina da shi. Ana da takardun nan ba? Komai ina da shi. Mene ba ka da shi? ba abin da ban da shi tana da komai dai kenan eh to na gama kam akan me kai shiga mun gaban mota eh? kawai saboda ka hau farar mota kawai na kama ka kawai ka hau farar mota na kama ka wayan goma. Allah bai to ba ma farar mota laifi ne kai wai kai ba ma kama ka zan wannan mota mun cinye da laptop daga cikin fito na ce ma obisa mota na ne fa ka da ni ne ballo ta obisa baka ji oga yana magana bane ka zo office da yamma to go out ka fito ana tema ka zo office da yamma ofisa to ka yi mota ruwa akan me akan me ka kama ni kawai na kama ka akan me to oke kana tambaya ta ne shikenan ja kake da ni ko ko za ka faɗa da ni ne za ka faɗa da ni ne na ce za ka faɗa da ni ne ma na ka ne gida kana so ka faɗa da ni za ka yi faɗa da ma'aikaci a kawai faɗa za ka yi da ma'aikaci shikenan ka yi faɗa da ni ka yi faɗa da ni na ce ma maganar faɗa wani abin da ya domin su kai ta yaya ma zan ja motar nan da ta birki a ba an matsara a zo ofis Musa Allah ya biya oga cikin sauƙi fara na ka cinye motar nan kwata ba ba ne kai ai sai da motar zan yi shiga gibawa idan a muska ki boy ina muska ai ba mahaukaci bane ba ai da na gaya ma yanzu motar nan da kaga na kwace sai da ita zan yi in shiga giveaway ɗin a muska giveaway din a muska giveaway din a muska ha ce sai na ci taya amma kan siyar